kiyasin hukumar lafiya ta duniya dai ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari hudu ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin haya mai tsafta a inda miliyon yara kuma kamar da hukumar unicef ta yi bayani ke saka a miliyon yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka lamarin da kuma ke ci gaba da yada cututtuka ga irin waɗannan mutane nan najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan bakwai ne ke haya a filayen Allah labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma koya al'umma na Najeriya ke ji game da irin wannan rana na yau da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da su game da muhimmancin gidajen bahaya Maganar tsafta bahaya ma kaɗai ba a Najeriya mu ba riga an ba da mu a baya yanzu billahi lazi da za ka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa za ka san an riga an bayar da mu to sai dai a yanda majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da mahimmancin gidajen bahaya wasu 'yan najeriya na ganin hanya ɗaya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala ita ce ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da ƙananan hukumomi daban-daban kamar yadda malam sadu muhammad ya shaida man da muka sani a da a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba banɗakunanka su duba wajen wanke-wankenka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yadda za ka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran banɗaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan a ƙarshe dai fatan majalisar ɗinkin duniya shine daga an kawo ƙarshen mutuwar ƙananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a guraren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria kwalara da makamantansu babangida cifrin murya amurka daga Lakwaja